وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا a wannan rana manzon Allah zai kai ƙarar halin mutanensa ya ce, Ya Ubangiji na, lalle mutane na da ka aike ni zuwa wurinsu sun rabu da wannan alƙur'anin sun ƙaurace masa.